duk abin da ka raba a duniyar nan ka kara rage karfisa ko bane ne farko ko ina da abu don da ka kawo farko ka kawo ka creating kamar enemy ne <laughs> wato sai a yi fara da shi to shi yasa in ka ce a raba ka gani wanda ya ɗauki nasa yana son nasa ɗin ya fi wanda ka daga nan aka so ma in da a haɗe ai gaba ɗayan su za su yadda su yi abin da zai yi musu abin nan kyautata musu in ƙasar ne in ƙasa ba ta da kyau in an haɗa kai gaba ɗaya abin da zai gagara mu Allah ya gaya mana yace bambanci ko karku ku bambanta ma tsakanin annabawa da na kawo me kake gani ne zai zama mafita a kan wannan matsaloli sai a gaya musu gaskiya abin da suke nan karya ne duk mai son ƙasar nan yana son ta haɗe wanda ya ga maka wannan yana so ne to in an raba an bashi shi mai zai yi wanda ya buce wanda ka yanzu akwai fiye layi a ƙasar nan inda za ka je ka shiga kasuwa ba ga in ba ko bayarbe ko haushe ko abin da haka ke ana magana cewa babu wata ƙasa da za ta ci gaba ah, ba tare da komawa harkar noma ba in ka duba zuwan shugaban najeriya muhammadu buhari ya mai da hankali wajen cewa 'yan najeriya su koma harkar noma abin da ya sa yi maka wannan tambaya ita ce a matsayinka na shugaban tuwa na afirka african round table yaya kake ganin wannan hoɓasa din na maganin noma muhimmancin noma a ƙasa ai babu kamar sa'idu guda uku a yi karatu a yi noma a yi kasuwanci in sun haɗo ciniki suke yi in sun yi lafiya da ba wani wanda ke so a yi ɓanna bari su shiga ɗin kaga ba da dama batun maganar kidnapping babu wai yanzu kana jin tsoro ka taso daga abuja ka je kaduna to in baka je kaduna ba eh, ba tsoro ashe mai sai da abu kaduna da kai mai sai a nan kake so zai yiwu to shugaban najeriya muhammadu buhari kusan yanzu yana da ƙasa da shekara biyu a ce ya gama mulkinsa kamar a wani ma'auni za ka iya auna nasarorinsa in baka da wannan mai taimakonka mutum shi ɗaya ba iya ba ba zai iya abubuwan da muka sun wani nan mutum ɗaya ne buhari zai nemi gona buhari ne zai kasuwa ya sai ya rahusa to dole kowa ya zama yana ciki ai liman ba ce shi kaɗai ya sallah shi kaɗai a ah, aka yi jam'i <laughs> তো মুদ্দিম বা খাবিল ইমান বা তোবা জামিয়াই